yau ne tawagar wasu 'yan kasuwa su goma da shugaba barack obama ya turo daga amurka karkashin jagorancin sakataren cinikayya ta ƙasar miss penny Priska ta gana da shugaba muhammadu buhari a abuja najeriya domin cika alkawarin da shugaban ya yi cewar zai taimaka wa najeriya gurin yaƙi da ta'addanci da kuma bunƙasa cinikayya ko kuma kafa masana'antu domin inganta arzikin najeriya bayan kammala ganawar ne na tuntuɓi malam garba shehu domin in ji ƙarin bayani akan yadda ziyara ta kasance tsakanin shugaba muhammadu buhari da wannan wakilai na shugaba barack obama inda ya ce shugaba obama ya turo su kuma wannan tawaga ai tana cikin irin alkawura da shugaban amurka ya yi wa shugaba Muhammadu Buhari cewa zai kama mana a wannan gwamnati dangane da gina tsaro na Najeriya da kuma bunƙasa harkar kasuwanci da masana'antu domin a samu aikin yi a kuma yi arziki a ƙasa. Yanzu kuma gashi an zo an buɗe wannan hanya masana'antu gaggagaggan masu masana'antu guda goma da suka biyo ta kasuwanci sun zo domin su ga Najeriya su kuma duba hanyoyi na zuba jari a ƙasa don kafa masana'antu ko a harkar noma da ma'adinai da ake son bunƙasawa. Amma ba ku da damuwa cewar ganin irin yadda darajar naira ta kare kuma darajar mai kuma a kasuwar duniya ya yi ƙasa kamar zai ɗan rage armashin yunkurin da suke yi na saka jari a cikin Najeriya a daidai wannan lokaci da ake fuskantar wannan kalubale? Ai dacewar abin ne. man fetur nan da muka dogara da shi yanzu farashinsa ya lalace a duniya kuma shugaban muhammadu buhari yana ta jaddada cewa a shin me zai hana mu ɗauke hankalinmu ɗauke zuciyarmu daga wannan mu duba wasu fannoni na arziki da Allah ya baiwa Najeriya. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na da shi a Abuja bayan da aka gama ganawa tsakanin wakilan shugaba Obama da shugaba Muhammadu Buhari. A waje ɗaya na tuntubi wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Shu'abu Idris domin in ji cewar ganin irin yadda darajar naira ta kare da kuma farashin mai ya kare a kasuwar duniya da kuma irin yadda aka yi watan da a kan baitulmali ta najeriya ko yana ganin wannan ziyarar za ta iya wani tasiri domin bunƙasa tattalin arzikin najeriya sai ya ce farkon shekarar nan kudin najeriya naira ɗari biyu ne da ashirin ɗari biyu da goma da ake hada-hada a ciki yanzu ya koma naira ɗari uku kowace dala ɗaya yanzu ka duba haka kusan kashi hamsin kenan a kuɗin ya kari inda mutum ya shigo da dala miliyan ɗaya a cikin watan nuwamba ya samu naira miliyan ɗari biyu ya sa a hannun jari a ƙasar nan yaya zai yi ci riba idan yana son ya fitar da dala miliyan ɗaya nan a yau wanda sai ya nemi naira miliyan ɗari uku ko da goma sannan ya fita kaga wani irin kasuwanci zai yi ya samu wannan riban kusan kaga babu saboda haka akwai wannan matsalan cikas na darajar kuɗi da kuma babu wanda zai iya ce ma wata ɗaya ne wata biyar ne wata shida ne kuɗin nan zai iya gyaruwa na biyu kaga da in kana zaune a Amerika ko kana zaune a Ingila ko Germany za ka ga cewa an ka shigo da kuɗinka a Najeriya za ka samu riba mai yawa saboda me saboda kuɗin ruwa bai wuce dubu ɗaya ba ko ɗaya bisa dari a kowane shekara za a baka yanzu an kai da kusan biyu bisa dari kashi biyu bisa dari kuma zai ci gaba da tashi a haka. Malam Shu'abu Idris kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi. a halin da ake cike dai gobe ne ake sa ran shugaba muhammadu buhari zai fara ziyarar aiki a kasar kenya kafin ya isa kasar ethiopia domin halartar taron da za a yi na shugabannin kasashen afirka na wato tarayyar afirka a addis ababa umar faruk musa amurka a abuja nigeria